sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin maka zuwa Madina wanda kuma ya daidai da ashirin da biyu ga watan shida shekara ta da 2006 miladiya a nan masallacin Alhaji Muhammadu Indimi a nan birnin Maiduguri babban abin da na so mu tattauna a kan yau a yau waɗansu matsaloli ne da suke da mahimmanci waɗanda na ba su adireshi na tafarki madaidaici ba don komai ba waɗansu usul ne shika-shikai da jigogi cikin addini wanda ahalus sunna wal jama'a suka yi imani da su kuma suke kira zuwa gare su kuma suke aiki da su kuma suke fata ubangiji ta'ala ya karɓi rayuwarsu a kai tun karan fari ina roƙon ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sa dukkan abin da za mu ce a wannan wuri ya zanto ya dace da yardarsa ya zanto ya dace da abin da annabinsa ya isar wa al'umma kafin ya bar duniya ya ubangiji cikin duk abin da za mu ce a wannan wuri wanda bai dace da yardarka ba bai dace da koyarwar annabinka ba bai kuma dace da fahimtar malamai nagari magabata ba ya ubangiji karka ba mu ikon fadarsa ya ubangiji ka sarkafe harshen mu yayin da zamu faɗa abinda baka yarda da shi ba abinda kuma ya ci karo da koyarwar manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka hana mu basira da hikimar fadarsa amma duk abinda ya dace da daidai ya ubangiji ka lausasa harshen mu faɗe shi cikin hikimar zance da azancin magana ka kuma arzuta mu zuciya ta ikhlasi wanda take neman gaskiya don ina gaskiya take ba wane ne ya faɗe ta ba daga cikin masail da ahlus sunna suka yi imani da su kuma suke ginuwa a kai abu na farko anna masail addini al-ilmiyya wal amaliyya mabaniyatun ala kitabillahi ta'ala wa ma sahha min ahadith rasulih muhammad sallallahu alaihi wa sallam ala wafqi fahmi as-salaf as-salih ridwanullahi alaihim dukkan mas'ala ta addini ko abin da ake kira almasailu ilmiya wato mas'aloli na kudurin zuci aqida imani da Allah imani da mala'iku imani da manzanni da littattafai imani da saradi imani da kaddara imani da tashin kiyama hisabi hawa saradi shiga aljanna wuta dukkan abin da ya shafi mas'ala ta aqida sune almasailul ilmiya sai kuma almasailul amaliya wato mas'aloli na aiki shine duk abin da ya shafi aiki ne na gaba ba kudurin zuci ba yana daga cikin aqida ta ahlus sunna wal jama'a dukkan mas'ala ta aqida ko mas'ala ta aiki to tana ginuwa ne akan littafin Allah da abin da ya inganta na hadisin manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba wata mas'ala ta aqida ko ta aiki wadda take wajen littafin Allah wadda take wajen hadisin manzan Allah bisa ga fahimtar magabata na gari idan an ce magabata na gari su ne arra'ilul awwal aljilul farid fi tarihil bashariya kadaitaccen generation a tarihin dan adam wanda ba a taba yin irin su ba kuma za a taba yin irin su ba jilul sahaba waɗanda manzan Allah ce khairun nasi qarni thumma allazina yalunahum thumma allazina yalunahum mafificin tsaraikun mutane mafificin mutane su ne mutanen da na rayu a cikinsu in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da za ka ce na addini dole ne ya kasance yana da madogara cikin littafin Allah yana da madogara cikin abin da ya inganta na hadisun manzan Allah bisa ga fassara da fahimta da mahangar sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'ina ko da ka kawo aya in bata dace da fassaran sahabbai ba ko da ka kawo hadisi in bata dace da fahimtar su ba to wannan abin da kai ba addini bane ba dan su ne musulman farko da suka fahimci ayar kafin ka suka yi aiki da ita kafin ka dan haka sun fi ka gane ta dan sun ji daga bakin da baya ƙarya shine bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malamin su ya fi naka isti'dadi da kintsi da suke da shi na zuci ya fi naka tsarkin zuciyarsu ya tsara naka da haka fahimta su ma kuma ta tsara taka wannan asal ne daga cikin usul na ahlus sunna wal jama'a duk wanda ya da ahlus sunna ne wajibi ne ya yadda da wannan da zaran bai yadda da wannan ba to ya karya wani jigo daga cikin jigogi da ahlus sunna wal jama'a suka yadda da su abu na biyu annal iman qaulun wa amalun wasu kuma suka ce al imanu amalun wa niyyatun wasu kuma suka ce al imanu i'tiqadun wa qaulun wa amalun duk wannan maganganun ma'anar su daya don idan mu ce ce al-iman amalun wa niyya shi imani aiki ne da niyya ma'ana aiki ya shafi aikin harshe ya shafi aikin gaba niyya kuma shine kudurin zuciya kaga da ya koma kaulin wa amalun wa atiqad wanda kuma yace al-imanu qaulun wa amal to shi ma dai duk ma'anar ɗaya ce domin idan an ce alqaul akwai qaulul kalbi akwai qaulul lisan sai kuma ya zanto amal kaga dai ya koma dai duk abu guda uku ne wannan yaruka ne da ahlus sunna suke magana da su tun lokacin sahabbai da tabi'ai da tabi'ut tabi'ina wasu su ce wannan wasu su ce wannan wanda bai fahimci yaran su ba in ya tashi karantawa sai ya hikaito a matsayin sabani wadansu su ce al-imanu qaulun wa amal wadansu su ce al-imanu itiqadun wa qaulun wa amal wadansu su ce al-imanu amalun wa niyya zantuka guda uku bayan kuma duk zance ɗaya ne ina jin mun fahimta wato imani baya zama imani sai an samu kudurin zuci sai an samu maganan harshe sai an samu aiki na gabbai shi yasa al-imam ibn al-qayyim a cikin littafin madarijus salikina baina manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yace martabobi na addini goma sha biyar ne domin da zuciya da harshe da gaba su ne gurabe da ake imani da su to kuma dole akwai kowace ɗaya daga cikin guda uku nan kowane ɗaya cikin guraben nan guda uku akwai wajibi da mustahabi da makaruhi da kuma wato ainihin haramun da ja'izi a kansa to biyar so uku ya zama goma sha biyar kenan wato kenan inda mutum zai imanin zuci bai furta da baka ba bai zama mummuni ba inda mutum zai yi imanin zuciya furta da baka amma bai sa abin a cikin aiki ba to shi ma bai zo mummuni ba dole ne ya yi itikadin zuci ya yi maganan harshe sannan kuma ya aikata da gabbai shi yasa su ahlus sunna wal jama'a suke cewa shi imani shine itikadun bil janan wa nutqun bil lisan wa amalun bil arkan itiqad kuduri na zuci mutum ya kudurce dayantakar ubangiji da kadai takarsa da cancantarsa da bauta shi kadai baya da abokin tarayya sannan ko mutum ya furta haka da baka yayi kalmar shahada ya faɗi daɗaɗɗen kalmomi al'amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar al kalimatu tayyiba wa hudu ila at-tayyib min al qawli wa hudu ila sirat al hamid mutum ya faɗi daɗaɗɗen kalma da harshe kenan sannan kuma ya aikata daga bansa. an gane ku. to wannan shine imani sannan kuma imani yakan karu sannan imani yakan ragu wanda ayyukan kirkinsa suka yawaita ayyuka na barna suka yi zama kaɗan to imaninsa ya karu ya haɓaku kenan wanda kuma ayyukan barna suka yawaita ayyukan kirki suka zama kaɗan to imaninsa ya ragu yana zaizayewa har a zo wata rana a neme shi a rasa bisa ga wannan fahimta ta halar sunna wal jama'a al a'malu dakhilatun fi musammal iman ayyuka na gabai da sallah da azumi da zakka da aikin haji duk suna shiga cikin ma'anar imani ka iya kiran sallah da sunan imani ka iya kiran zakka da sunan imani da zikiri sunan imani al'amru bil ma'ruf imani annahi anil munkar imani karatun alqur'ani salatin annabi duk imani fal a'malu dakhilatun fi musammal iman inda ahlus sunnati wal jamaa ubangiji ta'ala ce innamal mu'minuna alladhina idza dhukira allahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun alladhina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim al-imam jamaluddin al-qasimi cikin littafin mahasinut ta'wil yace wannan aya ta kunshi dukkan bangarorin imani guda uku kudurin zuci da furcin baka da aikin gabbai dan Allah ce innamal mu'minuna allazina idza zukira Allahu wajilat qulubuhum mummune su ne waɗanda idan an ambaci Allah sai zukatansu su firgita wajilat qulubuhum alwajal kaga kudurin zuci ne ai ga kuma zikirullahi wanda aikin harshe ne wa idza tuliyat alaihim ayatuhu at shi ma amalul lisan ne aikin harshe ne imanan wa ala rabbihim yatawakkalun at-tawakkul shi ma yashtamilu ala ala al-i'tiqad wal amal at-tawakkul dan aikin zuciya ne da kuma aikin gabbai alladhina yuqimuna salata wannan aikin gabbai ne wa mimma razaqnahum yunfiquna aikin gabbai ne sai da sallah da ciyar da dukiya da Allah ya faɗi wannan gaba da sai ce ulaika humul mu'minuna haqqan waɗannan sune mummunai bisa ga haƙiƙa lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim imani yakan karu yakan ragu kamar yadda na faɗa tun ɗazu Allah ce lizdadu imanan مع إيمانهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم duk waɗannan dalilai ne da suke nuna haɓakar imani da ƙaruwarsa kamar yadda kuma suke nuna raguwarsa da zaizayewarsa har a zo a neme shi a rasa wannan ƙudiri da cikin ƙudirai a wajen ahalus sunna wal jama'a dole ka yadda da haka ka yadda imani lallai a same shi akan harshe a same shi akan gabbai a same shi a cikin zuciya sannan kuma yakan ƙaru yakan ragu mas'ala ta uku daga cikin masail da ahlus sunna wal jama'a suka yadda da su imani da cewa akwai awo a ranar tashin kiyama wal wazn yawma idhin al haqq faman thaqulat mawazinuhu fa ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ubangiji ya ce awo a wannan yinin na ranar tashin kiyama gaske ne duk wanda ma'aunansu suka yi nauyi to wannan kan yana cikin waɗanda suka rabauta Allah sa mu cikin su wanda ko ma'aunansa suka zanto ba su da nauyi sun yi rauni to wannan yana cikin wanda suka tabar da kawunan su Allah tsare mu daga cikin su dalilai na shari'a sun nuna za a auna ayyukan mutum wato za a rikidar da sallah da zakka da karatun suratul baqara da ali imran su zama kamar wani abu mai gangan jiki wanda za a iya dauka a dora akan sikeli a auna dalilin shari'a ya nuna haka cikin hadisai ingantattu daga manzo sallallahu alaihi wasallam dalilai na shari'a sun nuna za a auna takardun da aka rubuta ayyuka ne cikin su dalilai na shari'a sun nuna haka akwai hadisi cikin sunan tirmidhi dalilai na shari'a sun nuna za a ɗauki mutum ne shi kanshi a ɗora shi akan sikeli dan a auna nauyinsa a ga ya dace shiga aljanna ko bai dace shiga aljanna ba abinda zai nauye mutum ba kiba da girman jiki da ya tafi da shi daga nan gidan duniya ba a abin da zai nauyi shi shine imani da takawa su za su sa ya nauyi ko da baya da girman jiki a nan gidan duniya abin da zai sa ya zanto baya da nauyi shine rashin imani da rashin takawa shine zai zai da shi mun girman sa sai a ji baya da nauyi manzo Allah ya faɗa cikin hadisin bukhari yace za a zo da mutum gashi babba gashi da kiba lakinnahu la yazunu inda Allah haba ba'udha a wurin ubangiji ta'ala bai kai nauyin fuffuken sauro bayan an dora shi akan sikeli saboda rashin imani rashin takawa rashin ayyukan alkhairi wannan wajibi ne mu yadda da wannan yadda da wannan abin da yake nuna wa magana adalcin Allah cewa ba zai zalunci bayi ba in har za a auna aikin a auna takaddar da aka rubuta aikin a ciki a auna kai mai aikin to an kai makura kenan wajen yi maka adalci taridin din da waɗannan auna aunan suka bayar a kansa za a gina maka hisabi imma ila jannatin aliya tufuha daniya yuqalu li aliha kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyam al khaliya wa imma hamiya me wannan ke nunawa ya zan yi ma'aunan ayyuka na su yi nauyi jikina ya nauyi ba ta hanyar mai nashi ba ta hanyar mai kudurce a zuci na alkhairi na aƙida na imani kyakkyawa wanda aka gina kan dalili kwakwara yana daga cikin usul na ahlus sunna wal jama'a na hudu kenan da zan faɗa yanzu at-tamassuku bima kana alaihi sahabatu rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wal iktida'u bihim wa anna man intaqasa ahadan minhum aw abghad aw abghadahu bi hadathin kana minhu aw dhakara masawi'ahu kana mubtadi'an hatta yatarahhama alaihim jami'an wa yakuna qalbuhu saliman yana daga cikin shika-shikai da ahalus sunna wal jama'a suka yadda da su yin riko da abin da sahabbai suka kasance a kai wato abin da suka kasance a kai na aqida abin da suka kasance a kai na aiki abin da suka kasance a kai na maganganu wannan asali ne cikin usul ahalus sunna wal jama'a ka bincika wani irin aiki sahabbai suka kasance a kai dan nima in yi irin wannan wace irin aqida suka kudurci a zuci dan nima in kudurci irin wannan wani irin maganganu suke gudana a harshen su da sunan addini don nema in yi irin waɗannan maganganu idan aƙidar da ka kudurce a zuci ta sha bamban da tasu maganganun da kake faɗa a baka da sunan addini banda maganganu na rayuwar duniya na yau da gobe da sunan addini ya sha bamban da nasu aikinka na gabbai da sunan addini ya sha bamban da nasu babu yadda za a yi ka zama shiryayye dokar aikin naka da aƙidar ka da maganar ka su zanto shi ne zan zanto cewa sun yi daidai da na sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ubangiji ta'ala ya kaito mana abin da yahudu suke na kokarin kiran mutane zuwa ga addinin su da abin da kirista suke na kokarin kiran mutane zuwa ga addinin su tun lokacin annabi wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu suka cewa mutane ku zama yahudu sai ku shiryu su kuma kirista suka ce ku zama kirista sai ku shiryu kunu hudan aw nasara ta tadu sai Allah ce qul bal millata ibrahima hanifa amma kana min al-mushrikin kace da su a'a mu muna bin addinin annabi ibrahim mai kakkin addini wanda babu karkata a cikin sa wa ma kana min al-mushrikin annabi ibrahim ko babu shirka cikin addinin sa amma ku yahudawa akwai shirka cikin addinin ku tunda kun allantar da uzairu kuma kirista akwai shirka cikin addinin ku tunda kun allantar da annabi isa wa ma kana minal mushrikin annabi ibrahim ko ba mushriki bane ba قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ku ce da su ko musulmai ku ce da yahudu da kirista ɗan da suke kiran koyi ku bi su ku ce da su mu mun yi imani da Allah mun yi imani da abin da aka saukar mana mun yi imani da abin da aka saukar da annabi ibrahim da isma'il da annabi ishaq da annabi yaqub da al mun yi imani da abin da aka bayar annabi musa da wanda aka bayar annabi isa mun yi imani da dukkan wani littafi da aka saukar wa wani annabi a baya la nufarriqu bayna ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun ba mu rarrabewa cikin annabawa kowanne mun yarda da shi ko mun mika wayar ga Allah ga Allah madaukakin sarki ku ce da su haka sai Allah ce fa in amanu bi misli ma amantum bihi yayin da kuka bada masa ka in sun yi imani da irin imanin fa kad hita dauto sun shiri ashe imanin naka baya zama karbabbe sai ya dace da irin na sahabbai fa in amanu bi misli ma amantum bihi fa kad hita daw wa in tawallaw fa inna ma hum fi shiqaq fa sayakfikahum Allah wa huwa as-sami'ul alim sibghatallah wa man ahsanu min Allah sibghah wa nahnu lahu 'abidun don haka wannan shi shike ne cikin shika-shikai a wajen ahlus sunna wal jama'a cewa shari'a ka ba ta zama shari'a sai ta dace da shari'ar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kuma kai koyi da su bisa ga haka suka ce man intaqasa adam minhum wanda ya kushe ɗaya daga cikin wani sahabba daga cikin sahabban manzon Allah dan ya rage masa matsayi ya kushe shi aw abghadahu ko ya kishi bi hadathin saboda abinda sahabin yayi aw zakara masawi'ahu ko ya shagaltu da faɗin kurakuran wannan sahabin ai lokaci kaza yayi kaza ai lokaci kaza yayi kaza duk wanda aka yana haka kana mubtadi'an to shi dan bid'a ne ba kuma zai fita daga cikin ramin bid'a da ya fada ciki ba hatta ya tarahama alaihim jami'an har sai ya roƙan wa sahabbai gafara su duka kar ya ware ya ce banda wani wa yakuna qalbuhu saliman zuciyarsa ta zanto babu datti ba kura a cikinta na muna nawa wani sahabi cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to anan kun riga kun san cewa wane ne sahabi domin ta'arifin sahabi da malamai suke yi mutum baya zama sahabi sai ya cika sharuɗa uku sharaɗi na farko ya zanto ya taɓa gamuwa da annabi ba wai ganin annabi ba gamuwa da shi dan kalmar ganin annabi tana da faɗin ma'ana a tana da tsokokin ma'ana sama da kalmar gamuwa da shi domin ba dukan wanda ya gamu da annabi bane ya gansa abdullahi bin umar maktum ya gamu da annabi shine ma mai kiran sallah a masallacin annabi ɗaya daga cikin masu kiran sallah ne a masallacin annabi amma bai taba ganin annabi ba saboda shi makaho ne ashe gamuwa din ake izina da ita ba ganin ba ta iyawa da ka gamu da shi ka ganshi ta iyawa da ka gamu da shi baka ganshi ba idan ka zo ta'arifi kace as-sahabiyyu huwa kullu man ra'a an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam wa amana bihi wa mata alal islam sai malamai sai muka istidraki cewa idan ka ce ar-ru'ya hiya allati tuhaqqiqu suhba to anan mulan abdullahi bin umar maktum bai zama sahabi ba kenan lakin al-luqya hiya allati tuhaqqiqu suhba kace man laqiya annabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa amana bihi wa mata ala sukan karasa ce walau takhallalat quridda ko da mutum ya yi imani da annabi gashi ya gamu da annabi daga baya sai ya rida kafin ya mutu kuma ya sake dawowa ya yi imani ya mutu kan imani har yanzu sunansa sahabi tun da dawowa da ya ta kankare laifin da ya yi na rida to a nan gurin wannan shine sahabi kaga kenan sahabantaka zabi ne daga Allah ba yawan aiki bane ba kar wani ya dauka zai yi karatu ya yi ta kiyamun lailal da azumi da waye dan ya zama washe gari kawai da kiliyarin din kansa ya zama sahabi ba zai yi ba wannan zaɓi ne daga ubangiji Allah ne ya zabe su ya kawo su suka zamani da annabi sallallahu alaihi wasallam suka zama su kansa ya zama surikin su ya aura a gidajen su ma suka aura a gidan shi ya auri Aisha yar Abubakar ya auri Hafsa yar Umar ya auri Ramla yar Abu Sufyan da sauran waɗanda ya aura su kuma a gidansa aka aure Zainab aka aure eh, Ruqayya aka aure Ummu Kulthum aka auri fatima duk a gidansa kaga sun yi wannan kwallatacce ne din da ake kira arrawabitul istima'iyya kwallatacce ne ta zaman tare tsakaninsu da juna ya saya a wajensu sun saya a wajensa so ne mamu dinsa a sallah guda biyar ta yini da idi da kuma sallar juma'a da su yi yakin uhud da badar da su aka yi bai'atul ridwan da su aka yi ghazwatul ahzab rijalun sadaqu ma ahadullah alayhi wa من قضى qada ومنهم wa ينتظر وما بدلوا wa to kaga suna da babban matsayi kenan su sahabbai dan haka sai mutum ya girmama su dan wannan matsayin dan suhuba dan suhuba din ba sai ake ba kuma ibada bace ba gaira muktasaba ikhtiyaru min Allah ta'ala wastifa'un minhu ta'ala zabi ne daga Allah ba sai ake ba shi yasa aka yi bishara da zuwan annabi cikin attaura da lanjila su ma aka ambaci sufofin su cikin attaura da lanjila شيء النبي أنت يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم سوكم صحابي أكتب محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله رضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود معناه siffar da aka kawo cewa ashidda'u alal kuffari ba ɗaya ba kenan ruhama'u bainahum biyu tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana simahum fi wujuhihim min athar sujud duka waɗannan ababen shine sai Allah ce zalika masaluhum fit tawra wa masaluhum fil injil zalika ana nufin al-mazkur abinda aka ambata dan maka masaluhum shine siffar su fi taurata wa mazaluhum kuma shine ne siffar su fil injil dan masal ana nufin alwas walillahi almasalul a'la yani walillahi alwasful hakim to da haka in ma sun yi wani laifi tsakaninsu da ubangiji ubangiji ala ya ce ya gafarta musu a cikin ayoyi masu yawa bari in ba ku ɗaya kawai don misali ubangiji ta ala ce a ƙarshe ƙarshen suratul anfal na amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah na awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim na amanu Allah ce waɗanda suka yi imani yanzu Allah ne yake bada shaida kan imaninsu idan wani zo ce shi bai yarda ba ina amfanin yaddarsa dama wa yake jiran yaddarsa wa hajaru hijira wa jahadu fi sabilillah suka yi jihadi dan yada kalmar Allah kaga muhajirun kenan wallazina wa nasaru da waɗanda suka karɓi bakuncin annabi da sahabban da suka zo yan madina kenan wallazina tabawu dar wal imana al wa nasaru al din kenan gaba ɗayan su sai Allah ce ulaika humul na haqqan waɗannan su ne mummunai na hakika duk wanda ba su ba ya shiga ayan nan ne a cikin rububi amma su sun shiga ta kofa ba ta window ba humul mu'minun haqqa lahum maghfiratun wa rizqun karim to waɗanda ba su suna sai ce wallazina amanu min ba'du wa hajaru min ba'du kenan eh, cikin rububin kenan ko ba haka ba dan haka dai usul ne cikin usul ahlus sunna wal jama'a التمسك بهدي صحابة رسول الله sallallahu alaihi wa وآله وسلم نبير daga cikin asalai da suka shiga na imani i'tiqadu anna khayra hadhihi al-ummati ba'da nabiyha Abu Bakr thumma Umar thumma Uthman fala budda min takmin taqdimi haula ath-thalatha kama huwa hadi as-sahaba ridwanullahi alaihim wa lam yakhtalifu fi dhalik wato dole ne mutum yi imani akan cewa mafificin mutane ta fuskar falala bayan annabi a cikin wannan al'umma tamu shine sayyidina abubakar sannan sayyidina umar sannan sayyidina usman gabatar da waɗannan guda ukun ala hadha tartib a bisa ga wannan jeri wani abu ne na ijma'in ahlus sunna wal jama'a wani abu ne da ahlus sunna duk sun sallama akai an gane ku abdullahi dan umar Allah shi kare da a gare shi yace kunna na'uddu wa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hayyun wa ashabuhu mutawafirun mun kasance muna ta hayatawa da baka muna kidayawa annabi na da rai bai mana musu ba ragowar sahabbai nashi wanda suka girme mu mu yara suna jin muna faɗa muna maimaita ba su yi mana musu ba cewa me mafificin wannan al'umma shine abubakarin summa umaru summa usman ma sakat yace wanda yafi kowa falla bayan annabi shine abubakar sannan umar sannan usman sannan sai abdullahi da umar ya shiru bai kara kowa kai ba to daga wannan ukun wa yake biyo baya wajen falala daga nan wanda suke biyo baya ta fuskar falala su ne guda biyar wanda idan an hada da usmanu su ne 'yan kwamitin shura wanda Umar dan Khattab ya kafa ya ce su zaɓi halifa in ya mutu kaga usman yana cikin su to daga nan sai wa sai ali sai talha ibn Ubaydullah sai az-zubair ibn al-awwam sai sa'ad ibn abi waqqas sai abdurrahman ibn auf kaga guda biyar din in ka hada da aliyu ne shura committee to dan haka waɗansu malamai suke da ra'ayin mafifici abubakar sannan umar sannan usman to kuma waɗannan hudun waɗannan biyar din su kuma matsayin su daya domin a lokacin duk wanda aka zaɓa aka sa a halifa ya cancanta tunda umar ya zaɓi su shidan ne a matsayin su zaɓi halifa a wajensu ko cikinsu ina fatan kun fahimta to su kuma sai suka zaɓi usman kenan cikinsu duk wanda aka sa ya cancanta ya zama yan talha bin ubaidillah aka sa ya cancanta yanzu zubair bin al-awwam aka sa ya cancanta abdurrahman bin awf ya cancanta sa'ad bin abi waqas ya cancanta ina fata an fahimta ma'ana duk wanda suka sa cikin ragowar waɗannan sauran ya cancanta ya zama wato ainihin khalifa amma dai dalilai da dama sun nuna fifikon aliyu a kansu dalilai da dama sun nuna fifikon aliyu a kan ragowar hudun aliyu ya fi sauran hudun to idan ka zo ka kawo waɗannan hudun a bayan aliyu ma'ana ukun nan su suka fi kowa falla sannan aliyu ya zama na hudunsu sannan kuma sai ka kawo waɗannan hudu a bayan aliyu yanzu kana da mutum nawa takwas yanzu ya rage ka maka mutum biyu da za ka cika a cikin nan wurin sai su zama gaba ɗaya su ne goma da aka yi wa bishara da aljanna wannan mutum biyu shine sa'id bin zaid da kuma abu ubaida amir ibn al-jarrah idan kai haka shikenan sun wara takuri goma sun cika kenan goma sun cika kenan to waɗannan su suka fi kowa falala to daga nan saiwa sai mu ɗauki almuhajirun sannan al'ansar ko kuma ya zame sai malami suka ce karka ɗauki almuhajirun gaba ɗayansu ɗauki muhajiru badrin wanda suka muhajirun amma wanda suka je yakin badar sun fi muhajirun da ba su je yakin badar ba falala sannan al'ansar min ahli badrin su ma sun fi al'ansar waɗanda ba su je badar ba falala saboda badar tana da wani matsayi ta ita ce yawmal furqani yawmal taqal jama'an awwalu mashhadin shahidahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam farkon gumurzu da aka yi kenan tsakanin mummunai da kafirai saboda haka rana take da wata falala ta musamman wanda ya je yakin an riga an gafarta mashi shi yasa Hatib bin Abi a duk abin da ya yi da sahabbai suna cewa a aje a fili kansa manzo Allah ya ce da'uhu fa innahu qad shahida badran ku kyale shi ai ya je badar la allah tala ala ahli badr fa qala a'malu ma shi'tum fa inni qad ghafartu to daga nan gurin sai waye riga shiga musulunci biyo bayansa akan kalli riga musulunci hijirarka sai ka fi mutum falala wanda ka riga shi shiga ko ka riga shi hijira ina fata an fahimta sannan akan kalli muddatu suhba tsawon lokacin da kai na sahabantaka da annabi ka daɗe da shi ko kuma a'a so ɗaya ka taɓa ganin shi akwai sahabin da gaba ɗaya tsawon lokacin sai yana tare da annabi har annabi ya bar duniya irin sa abubakar da umar manzo Allah zai ce dakaltu ana abubakar da umar kharajtu ana wa abubakar da umar yusuf da ma zai ce na shiga wuri kaza ni da abubakar da umar mun fita ni da abubakar da umar ma'ana kaga akwai mulazama as-suhba ma'al mulazama amma akwai sahabin da su ɗaya taɓa ganin annabi shine lokacin da annabi ya zo aikin hajjin bankwana daga lokacin gobe bai ƙara ganin annabi akwai wanda ya matso kusa sun gaisa akwai wanda daga nesa aka ce gashi can shine rasulullahi yana kan taguwa ya ganshi daga nan bai sake ganin shi ba kuma shi sahabi ne wannan din ya bashi sahabantaka ya shiga cikin taron da annabi yana ciki yana jin sautin annabi annabi na magana abdullahi dan umar ya ce tsayuwa da suka yi tare da annabi sa'a daya ta fi duniya da abin da ke cikin ta asali na shida daga cikin usul ahlus sunna wal jama'a shine girmama iyalin gidan annabi yadda da falalarsu tsare haƙƙinsu wannan duk abu ɗaya ne to su wane ne ahlul bait idan kana son ka yi ta'arifi wanda ba zai gajiyar da kai ba ahlul bait suka ce su ne azwajun nabi sallallahu alaihi wasallam wa zurriyatuhu wa kullu muslimin wa muslimatin min bani hashim ka gani azwajun nabi sallallahu alaihi wa sallam wa zurriyatuhu wa kullu muslimin wa muslimatin min bani hashim wannan sune ahlul bait idan ce azwajun nabi matan annabi su kuma sanannu ne ababen gidayawa ne sha daya su ne matansa ya mutu ya bar guda tara akwai wanda suka riga shi rasuwa kenan guda uku sun riga shi rasuwa kenan shi kuma ya mutu ya bar guda tara a duniya to waɗannan su ne matan annabi to suna cikin alul bait suna wajibi ne mutum ya girmama su hasali ma ubangiji ta'ala ya ɗora nauyin da ke kan mu game da matan annabi daidai da nauyin iyayen mu mata akan mu annabi ya aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatu matan annabi din iyaye suke a wurin dukkan wani mamuni a duniya shi yasa aka haramta wani ya aure su bayan annabi ya bar duniya Allah ce wa ma kana lakum an tu'dhu rasulullah wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abadan inna zalikum kana 'inda Allah azima bai dace ba ku cutar da annabi kuma bai dace ba ku ce za ku auri matansa bayan ya bar duniya wannan tasa annabi ya bar duniya ummu na Aisha tana da shekara sha Ta kaga yin a yanzu ne tana cikin budurci tana gigi na kuruciya annabi ya bar duniya tana da shekara sha takwas. ta rayu har tsawon shekaru 66 kafin ta mutu ma'ana bayan annabi ya bar duniya ta yi shekara nawa kenan ta yi shekara arba'in da hudu dan tana da tata kuzai zuciyar gura da 48 sai sallah sai kiyamul lalle sai azumi sai karantarwa sai bada hadisi saboda mai hikimar kasa auri kowa bayansa saboda mace mummuna idan ta mutu za a haɗa ta da mijinta mummuni a gidan aljanna idan mazaje da yawa sun aure ta to za a haɗa ta ne da mijin ƙarshe a gidan aljanna shi yasa ummu darda matar abu darda da abu darda ya mutu sai ta ce ba za ta yi aure ba sahabbai suka ji suna mata nasiha ta ce ba wai auren ne ba na so ba amma na ɗauka cewa zan iya jurewa don ba na son a musanya mun miji a gidan aljanna to kaga anan in wani ya auri matar annabi kenan sai ya zanto ita ce matarsa a can wurin to amma sai aka haramta wa kowa da kowa dan matansa a nan su ne matansa a can to wannan matan annabi kenan sai zurriyatu wa zurriyar annabi zurriyar annabi su ne ƴaƴa da jikoki to annabi kuma ya haifi ƴaƴa bakwai duk sun riga shi mutuwa sai guda ɗaya ya bari a duniya uku maza hudu mata ukun abdullahi da alkasim da ibrahim mata zainab رقية أم kulthum fatima دكنا su sun riga shi mutuwa تا ce kawai ta rayu bayan sa ita ce na fatima to waɗannan ƴaƴan nashi inda suna in cikin su waɗanda suke da ƴaƴa suke da jikoki har ya zuwa yau idan aka samu kai din nan wani da kike garin Maiduguri yau dan wani ne dan wani dan wani dan wani har da dan Fatima to kana cikin Ahlul Baiti in mun bi igiyar tarihi sahihiya mun ga abin haka yake ba kwana kwana wannan cikin ke dan abin abin ba da'awa bane yan sai wani yi da'awa ya ce shi jikan Husaini ne ko jikan Hassan ne to wannan da'awar in ta zanto ta gaskiya to kana da wannan falalar in ta zanto ƙarya to kuma la'anta ce ta hukunka cikin hadisin bukhari man intasaba ila ghairi abihi fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in kaga ba karama abu bane wannan shi yasa baka da aurwa na babana ne ko ni irin gidan wani ne sai bisa ga tabbas ba bisa ga zato ba sannan kuma karka yi karya idan kai kariya ga wannan ya shiga ciki don haka waɗannan suna zurriyar annabi mana da tarihin abin nan zainab ta haihu amma kuma yarta ta mutu tun ma annabi na da rai mana da tarihin da na fatima ta haihu ya'ya biyar da hassan da hussein da muhsin da ummu kulthum da zainab kaga annabi na da ya ummu kulsum yana da kuma jika ummu kulsum irin gidan fatima kuma yana da ya zainab yana da kuma jika zainab to dukkan yayayen waɗannan ana su ana kidaya su cikin albayt kaga zurriyatu kenan sai kuma kowane musulmi mun namiji ko mace wanda yake dangantuwa zuwa gidan bani hashim to waye hashim din shi hashim shine baban abdul muttalib abdul muttalib shine baban abdullahi wato mahaifin annabi sannan shine baban abu talib mahaifin aliyu shine kuma baban abbas mahaifin abdullahi dan abbas shi shine baban hamza an gane ko sayyidu shuhada sannan shine baban al-haris sannan shine baban safiya to kaga dukkan wani musulmi da yake dangantuwa zuwa ga waɗannan gidajen an gane ko musulmi kaga sharadin sa ya zama musulmi namiji ko mace yana dangantuwa zuwa ga wannan gidajen to yana cikin alul bait to wajibi ne jin girman su a cikin zuciya dan su irin annabi ne girmama su shigar da su cikin salati mutum zai ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali ko matsayin su daban-daban ne su alul bait din wani ya fi wani falala dan kusancin wani ya fi kusancin wani da annabi Ali bin Abi Talib adul bait ne Abbas alul bait ne amma kusancin abbas zuwa ga annabi ya fi kusancin ali bin abi talib zuwa ga annabi duk da idan an zo falalar sahabbai haka a jerance aliyu ya fi abbas amma idan an zo cikin alul bait abbas ya fi aliyu kusanci da annabi suka ce shine fiqhun umar dan khattab lokacin da ya tashi yin addu'a ta salatul istisqa yana yin tawassuli da sahabbai suna yin tawassuli da addu'ar annabi lokacin da nadrai bayan ya bar duniya sai suke sai Umar ya rika tawassuli da mai addu'ar addu'ar Abbas bayan a lokacin Aliyu na nan saboda mai Aliyu sahabi ne alul bait ne Abbas sahabi ne alul bait ne sai dai Abbas aqrabu ila an-nabi min Ali da haka zai ce Allahumma inna kunna natawassalu ilayka bi nabiyina fatasqina wal yawm natawassalu ilayka bi ammi nabiyina shi ne abbas sai ta suka yi mana addu'a ga aliyu kuma nan malamai suka ce fiqhun umar dan khattab ya ga cewa abbas ya fi kusanci don shi abbas kai tsaye wato wane ko kare ga abdullahi yayin da aliyu bin abi talib kuma dan abu talib ne abu talib kuma shi ne dan uwan abdullahi kaga tsakanin aliyu da annabi sallallahu alaihi wasallam akwai matattakalar da tsakanin Abbas da Annabi sallallahu bata kai wanda mata takalar yawa ba to abin da ya kalla ke abin da ya kalla ke da kuma shi sa aka gane fikihun Umar dan Khattab lokacin da ya je wajen Aliyu ce da shi ina neman aure ce <laughs> a ya ce a gidan ka ce gidan zai saura ko ta matar aure ce ga Ummu Kulsum nan kuma tana yarinya karama bata kai shekara goma ba Umar na neman ta da aure Umar dan Khattab ce ba wai sha'awar ta nake a matsayin mace ba ko wani maitar sai na auri mace amma na ji hadisin annabi da yake cewa dukkan wata dangantaka za ta yanke a ranar tashin kiyama sai dangantaka ta ce ba za ta yanke yace to sunai ne so in aure ta dan da ita yar Fatima ce Fatima yar annabi in yi aure a gidan da dangantakar ba za ta yanke ba bayan na yi aure a gidajen da dangantakar za ta yanke fa iza nufika fi suri fala an saba bainahu yawma idhin wala yatafa'alun ba zai yin auro a gidan da dangantaka ba ta yake nan duk ana gane hukumar Umar dan Khattab a takaice dai ahlul bait suna da babban matsayi asali na bakwai daga cikin usul ahlus sunna wal jamaa shine wato min usul ahlus sunna wal jamaa anna kullu bid'atin fid dini dalala wa هناك في الدين بدعة حسنة أو مستحسنة وانا mustahsana wannan shi shike da duk ahlus sunna sun ittifaki akan sa dukkan wata a cikin addini ce babu wata bid'a kyakkyawa babu wata bid'a mai dama dama cewa wai dan tana da dama dama a je a yi ta sai dai akwai bid'a mai rangwamen hadari wata bid'a ta fi ta hadari amma da dukkan su sun yi tare a cikin suna da hadari a nan gudun na ce kullu bid'atin fid dini dukkan bid'a ame a cikin addini wato banda bid'a a cikin rayuwa bid'a cikin harkokin rayuwa shine wannan ginin da masallaci shine wannan fankar shine wannan mic din da muke amfani da shi shine waɗannan speakers da suke kan masallaci su ne amplifiers su ne kyamarar nan da ake ɗauka su ne tabar ko daɗin wannan bid'a ce cikin rayuwa ba cikin addini ba ba mai tabar ko daɗin da zai ce tashin ta fi ta wancan lada da yawa ba wani wanda zai ce tunda shi jib yake hawa shi motar ya fi mu samun lada tunda kudin jib da tsada sama da mu da muke haya Toyota ɗin Japan ba wani ba wani wannan bid'ar rayuwa ce ba ta addini ba a hana kowa ba babu la ya ta'allaqu biha sawabun wala ajrun wannan sai dai a tambaye ka ta wace hanya ka samu ta hanyar halal ko ta hanyar mai haramun amma babu ƙarin lada ko fifikon lada a ciki ina fata an fahimta masallacin da yake da lasbika da wanda ba da lasbika ba wani karin lada ko rabancin ko karancin lada wasila ce wannan amma idan mutum ya ce zai zikir zai salati zai yi karatun alkur'ani zai wani azumi zai wata ibada zai bikin mulidi to na ce ina ake na cikin addini ina hujjarka ya kawo hujja don a karba in ya kasa kawo hujja kuma a mayar masa da kayansa a ce kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin finnar don kun san akwai waɗansu malamai da suke halakar da mutane sai su ce ai ko ahlus sunna jahilai ne jirgin sama ba bid'a bane makarfon ba bid'a bane mota ba bid'a bane malum malum babban riga ba bid'a bane ba kaga wannan jahilci ne duk wanda ya faɗi wannan ya bada adireshin sa cewa shi jahili ne bai ma sa abin da yake ko jahili ko mai san rai ko yana so ya kwadda sawu ya shiga cikin abin nan ya fice ya tayar da kura ya wuce ba tare da an gane ba jahilai sai kabara suna tsammanin abin kirki yayi wa hum yusu ya sabuna annahum yusununa sun'a musan bashir me suka yi dai idan kana so ka gane bid'a hakikanin ta'arifin bid'a sai ka koma littafin Abu Ishaq Ash-Shatibi littafin Al-Ittisab ba taɓa wallafa littafi akan bayanin bid'a ba irin sa suka ce da mai shi ya kammala shi da an kare amma sai Allah ya karɓi rayuwarsa ba tare da ya kammala littafin ba amma abin da ya rubuta din a yanzu din jaudar littafin tunda yana cikin malamai mutakaddimin can sama sama can sama da yawa ba wai a kusa bane ba yau ya bar duniya da kusan shekaru 100 ko na makamancin haka kaga ai ya dade to saboda haka Abu Ishaq Ash-Shatibi babban malami ne a mazhabar Malikiyya yayi tarifin bid'a daga jin tarifin cewa maganar ka shigar da jirgi ko wani mota ko wani abin nan duk ba ta taso ba dan cewa tariqatun fid-dini muhtara'a tudahi shar'iyya yuqsadu bis-suluki 'alayha al-mubalaghatu fit-ta'abbud lillahi ta'ala wata hanya ce a cikin addini kaga wanda hanya a cikin rayuwa hadisin muslim ya nuna mana lokacin da sahabbai suke yin killi na dabino sai annabi ya hana su ce ina ganin baya da amfani sai suka daina sai dabino su kuma ya lalace ba su samu amfani ba sai manzo ya ce ya bana ba a samu dabino da yawa suka ce muna yin killi ka hana mu ka ce baya da amfani ce ah, yo aini na faɗa ne a tunani na ba magana ce ta addini ba antum alam minni bi shi'uni dunyakum kun fi da sanin duniyar ku ku je ku yi ta kilili ku suka je suka ci gaba da kuma suka ci gaba da samun dabino sama da da amma in mutum zai zikiri zai salati zai duk abin da zai ce yana neman lada to sai ya zo wajen annabi kenan ba wata bid'a kyakkyawa ko da kaga wani ya ce bid'a kyakkyawa to ka kirga wannan ta ɗaya zaka fassara ta ɗaya daga cikin fassarori guda biyu ko dai ka ɗauka yayi kuskure tunda shi ba ma'asumi bane ba ko kuma ka ɗauka cewa duk abin da za a ce masa bid'a kyakkyawa to hazihi bid'atun fid dunya amma dukkan abin da ba bid'a a cikin duniya ba to ta zama bid'a mummuna kenan wato bid'ar rayuwa ta zama mai kyakkyawar bid'a tunda wannan ba a hana ba wannan nassi na alqur'ani da ya hana ku shiga mota ko ya hana ku sa riga ko matukar abin da ake so ya zanto halal ne kuma tufafin na cikin nau'in kayan da aka halatta muku baya cikin nau'in kayan da aka haramta muku ina fata mun fahimta daga nan sai asali asali na takwas min usuli ahli sunnati wal jamaa al iltizam bis sunnati wal jamaa wa nabz al furqati wa shudud dole ne ahli sunna wal jamaa silzanci al'ummar musulmai kada su ware kansu daga cikin al'ummar musulmai an gane ku sannan su lizanci duk abin da zai hada su kar su jawo wa kansu abin da zai raba su haɗuwa akan qur'ani da hadisi alamar siriya da bin sunna kenan rabuwa da sabani alamar bid'a da kuma kaucewa ta farke siriya kenan wai me yasa ma ake kiran ahlus sunna wal jama'a irin na annabi sannan kuma sai aka ce wal jama'a suka ce lafazin al jama'a din nan ana fassara shi da ɗaya daga cikin ma'anoni guda biyu wanda ba sa cin karo da juna ma'anar farko ta al jama'a su ne mutanen da suke tare da sunna an gane ku? mutanen da suke tare da sunna wato kenan suna tare da wanda yake tare da sunna ba sa rabuwa da wanda yake tare da sunna to kuma taruwa da sunna idan aka ce wane yana tare da sunnar annabi wane yana tare da sunnar annabi su wane suna tare da sunnar annabi shin ana nufin yana tare da ita ne ɗari bisa ɗari ta yadda babu kuskure babu mantuwa babu laifi ko ana nufin yana tare da ita ne a mafi rinjayen halinsa ku faɗa mu ji mafi rinjayen hali saboda mai saboda shi ba ba ne Ja'far ba zai zama masumi ba Sheikh Muhammad Abbaji ba zai zama masumi ba Imam Ali Gabce ba zai zama masumi ba Malam Muhammad Mustafa da sauran dukkan wani mai dawa a nan Najeriya ko a waje irin manyan malamai da suka rasu irin su shek Bin Bas Allah kansa da gafara Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani Sheikh Muhammad Salih ibn Uthaymeen da sauran manyan malamai gan sunna duk babu ma'asumi a cikin su amma kowanne ana mu'amalanta sa ne saboda mai mafi rinjayen halansa shine alkhairi to kana tare da shi ba za ka rabu da shi ba in ka rabu da shi kai bid'a wannan ta sa sahabbai suka kasance tare da yan uwansu sahabbai duk da cewa akwai mai kuskure a ciki abubakar ya saba umar umar ya saba abubakar amma ba ina kuma ya rabu da shi kenan Usman zai saba Ali Ali saba Usman amma kuma bayan nuna ya zubar shi kenan saboda ka'idar sunna din ita ce a hadu ba a rarrabu ba duk inda aka rarrabu to bid'a ce take raba mutane amma sunna hada kan mutane take ba ta wargaza su in kaga mutane suna sunna sun rabu to ba su fahimci sunnar ba sun dauki wani abu suna tsammanin sunna ne ko bai zama sunna ba saboda wani dalili cikin dalili bari in karanto muku wata magana nan cikin littafin sharhul aqidat at-tahawiyya na ibn abul izz al-hanafi a cikin shafi na ɗari uku da tamanin da biyu abin da ya faɗa ya ce wa nattabi'u sunnata shi mai asalin littafin al-imamu tahawi Wani tabi'u sunnata wal jama'a muna bin sunna muna bin taron al'ummar musulmai mu haɗu mu da su a kan kitabu da sunna wa najtanibu shuzuz amma mukan kaucewa shuzuz shuzuz shine mu fanɗare mu kadaita da wani ra'ayi da muka saba sauran yan uwan musulmai wal khilaf mukan kauce wa sabanin iyayen mu wal furqa mukan kauce wa rarrabuwa iyayen mu al imamu tahawi yana magana ne akan sharhin aqidar ahlus sunna wal jamaa shi kuma ibn abil iz da hanafi da sharhi sai ce a sunnatu tariqatur rasul sallallahu alaihi wasallam idan an ce sunna ana nufin hanyar da annabi ya rayu kai ta aqida da magana da aiki waljama'a idan an ce jama'a kuma ana nufin jama'atul muslimin jama'ar musulmai wa hum as-sahabatu wat tabi'una lahum bi ihsan ila yawm din su sahabbai da waɗanda suka bi ta farkin su tare da kyautatawa har zuwa tashin kiyama fattiba'uhum hadiyun bin su shiriya ne wa khilafuhum dalalun saba musu bata ne sannan sai ci gaba da kawo nassoshi na alqur'ani da hadisi قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول فان تولوا فانما عليهم ما حمل وعليكم ما حملتم وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء انما امرهم الى الله duk ayoyi kawo bayan سيكون sai kuma ci gaba الحديث الذي صححه الترمذي عن العرباض بن سارية وعادنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة زرفت منها العيون حرزوا عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين باين يا جماعة سيكاو مغنى الصحابي وما أحسن قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يتي وتمغنى تفكيو banda littafin Allah da sunnar annabi wace magana ta fi kyau irin maganar Abdullahi dan Mas'ud lokacin da yace man kana minkum mustannan falyastanna biman qadmata a cikin ku duk wanda zai koyi to yayi koyi da wanda ya riga ya mutu fa innal hayya la tu'manu alaihi alfitna rayi ba a amince masa fitina ya iya zama shirye da safe kafin yamma ya bata ya iya zama shirye da yamma kafin safiya ya bata yace duk wanda zai koyi duk wanda zai riko ya yi riko da wanda ya riga ya mutu ana nufin ya bi tafarkin wanda ya riga ya mutu kan shirya fa innal hayya la tu'minu alaihi alfitna to yana son ya nuna mana wane ne wanda ya riga ya mutu da muke so a yake so a yi koyi da sa yace ulaika ashabu muhammadin sallallahu alaihi wasallam su ne sahabban manzon Allah kanu afdal hadhihi ummati sun kasance su ne mafifitan wannan al'umma abarraha quluban sun fi kowa zuciya mai biyayya wa a'maqaha ilman sun fi kowa zurfin ilimi wa aqallaha takallufan sun fi kowa karancin kakale a cikin addini qaumun ikhtarahum Allah ta'ala li suhbati nabihi wa iqamati dinihi mutane da Allah ya zabe su dan abokantaka da annabinsa da kuma aiki da addininsa a ban kasa fa'rifu lahum fadlahum ku san falalarsu da fifikonsu wattabi'uhum fi atharihim ku bi su a cikin sawayensu wa tamassaku bimastata'tum min akhlaqihim wa dinihim ku yi riko da duk abin da kuka sami ikon yin riko da shi na ɗabi'unsu da addininsu fa innahum kanu ala al-huda al-mustaqim lalle sun kasance a kan shari'a mai kakkiya shi yasa na ce tafarki madaidaici fa innahum kanu alal hudal mustaqim to kaga ya kawo ayoyi ya kawo hadisai dan haka ya uwa idan an ce jama'a jama'a ana nufin abin da ya dace da koyarwar annabi da sahabbansa ko da mutum ɗaya ne a kai to shine jama'a idan an ce bata shine abin da ya saba koyarwar annabi da ta sahabbansa ko da dukkan duniya tana kai ba wai ana ganin waye fi yawa ba kada in rudu da cewa in na zo nan gashi kun cika masallaci har waje wannan ya nuna cewa ina kan daidai kar ka rudu dan kaga mutane a wurin ka dauka suna kan daidai a'a ka abinda zaka rudu da shi me kake kafa hujja da shi sannan wane ne magabacinka sannan menene ne ka ko kusancin ka da yan uwanka musulmi da kake da'awar kana da aqida irin tasu wannan shine abinda zai tantance kana kan gaskiya ko kuma baka kan gaskiya to wannan abinda ibn abul iz al-hanafi kenan ya faɗa kaga kenan haduwar al'ummar musulmi ya zama dole shine abinda ake fifitawa sama da kowane irin abu da dan adam zai makale a kansa ya ja ya saba da yan uwansa musulmi ya zama sanadiyar rabuwar kan al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da al'ummar take da kishirwar ta haɗu saboda kalubalen da yake fuskanta ta daga wajen abokan gaba sannan min usuli ahli sunna wal jama'a asali na tara kenan daga cikin asalai na ahli sunna wal jama'a annahum la yukaffiruna ahadan bi dhanbin ba sa kafarta wani dan yayi zunubi min ahli qibla cikin mutanen da suke musulmai malam yastahillahu mutakar mutum bai halatta shi ba yin zunubi baya kafarta mutum sai in mutum ya halatta wannan zunubin ya halatta shi yana mai sanin zunubi ne ya halatta in ya halatta shi bisa ga jahilci bai san cewa ba halal bane ba bai zama kafiri ba kun gane ko wala yaquluna la yadurru ma al-iman dhanbun liman amilahu ahlus sunna ba sa cewa matukar kana da imanin zunubi baya cutar da kai ka je kai ta zunubi ko mun yawansa sun tabbatar ahlus sunna zunubi na iya kawo maka cikar wurin cikar imani ko ya rage shi bai cika ba ko ya rushe shi gaba daya ya danganci girman zunubin ko sa wannan akida ce ta ahlus sunna ba sa kafarta mutum dan yayi zunubi to a nan gurin ma akwai magana wanda ibn al-abil izzi ya kawo a cikin sharhul aqida tawiya a shafi na 316 game da tabbatar da wannan asali daga cikin usul na ahlus sunna wal jamaa shi al-imam tahawi abin da yace wala nukaffiru ahadan min ahli al-qiblati bi dhanbin ma lam yastahillahu ba ma kafirta wani daga cikin musulmai da wani zunubi matukar ba halatta shi ba wala naqulu la yadurru ma al-iman dhanbun liman amilahu yace ba mu faɗa haka shi al-imam tahawi kenan sannan shi kuma ya ci gaba da sharhi kan wannan magana tashi tare da kawo hadisai da ayoyi da hadisai har wajen shafi biyar shida ko bakwai ko takwas akan wannan mas'ala wanda ba zai karanta muku shi gaba ɗaya ba don haka nan wurin da wanda ya sha giya da wanda ya caca da wanda ya sata dan yana mai kudurwa cewa a cikin zuciyarsa giyan nan haramun ce amma ya sha cacan nan haramun ce amma ya yi sata haramun ce amma ya yi wannan sunan shi musulmi mai zunubi ba kafiri ba amma daga lokacin da ce giya halalci caca halalci aka ce ga aya ga hadisi bai ce ba na kawai halalci to daga lokacin ya zama kafiri haka idan mutum ya yi hukunci da dokar da ba ta Allah ba ya san wannan doka ba ta Allah bace ba ya yi aiki da ita kuma yana kudurci a cikin zuciyarsa dokar Allah ta fi wannan abin nan da ya sunan su zunubi ba kafirci ba idan ya ce wannan dokar da ba ta Allah ba daidai take da ta Allah ya zama kafiri idan ya ce wannan dokar da ba ta Allah ba ta fi ta Allah ya zama kafiri idan ya ce wannan dokar da ba ta Allah ba ya halatta yadda kasan shan ruwa halal ne ita ma halal ne to ya zama kafiri kenan wannan ka'ida da malamai suke barwa amma ya ce bai halatta ba ya aiki da ita amma ya yi aiki da ita saboda son zuciya daidai yake da mai shan giya da ce bai halatta a sha giya ba amma ya sha saboda son zuciya dokar Allah ce bata dokar wannan ba ta Allah ba ce bata halatta ba bata halatta ba kai aiki da ita ce to ba dai ta halatta ba to wannan musulmi ne mai zunubi amma ba kafiri ba to saboda haka wannan usul ne cikin usul ahlus sunna wal jama'a asali na goma daga cikin usul ahlus sunna wal jama'a anna al ilm muqaddam ala al-qawl wal amal kafin mutum ya yi aiki kafin mutum ya fara surutu da magana so ake ya karantu karatu ya riga magana karatu ya riga aiki daga lokacin da ka saba haka magana ta riga karatu aiki ya riga karatu to ka saba ahlus sunna wal jama'a da haka imam bukhari ya babu a cikin littafin sa yace babun al-ilmu qabla al-qawl wal amal babin da yake cewa a ilmantu a karantu kafin a zo a yi maganar baka kafin a zo a yi aikin gabbai kuma ya kafa hujja da fadin Allah ta'ala fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik wa lil mu'minin wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum waɗannan usul ya yan uwa ba su kadai bane ba usul ahlus sunna wal jamaa galibin su na shiro su ne a cikin wannan karamin littafi na bayanin usul itiqad ahlus sunna wal jamaa na imamu ahmad dan hanbal na zaɓe shi saboda lakabi da duk ahlus sunna suka bi tun daga zamanin su zuwa yau ce imamu ahlus sunna wal jamaa sannan maganganun nashi gaba ɗaya ɗansa abdullahi ya tattara waɗansu kuma za ku same su a cikin littafin al-imamul lalaka'i sharhu i'tiqadi usul ahlus sunna wal jamaa wadansu za ku same shi a cikin littafin al-ibana na imam ibn battah wadansu za ku same su a cikin littafin ash-shari'a na imam al-ajurri wadansu za ku same su a cikin littafin al-iman na abu ubaida wadansu za ku same su a cikin littafin as-sunna na al-imam al za ku su a cikin littafin as-sunna na shi abdullahi ibn al-imam ahmad ibn hanbal waɗansu za ku same su a cikin littafin al’iman na al’imam al'bar galibi kuma za ku samu shekul islam ibn tamiya ya yawaita magana akan su a ɓangarori daban-daban na littafinsa ba su kaɗai bane ba amma na zaɓi wannan goma dan in mayar da su sune makomar mu in da mu ahlus sunna wal jama'a ne sune marja'i kotun mu dan shine abinda musulman farko suka rayu a kai ya rage na ayoyin da aka sha musu a kansu waɗanda aka sha bamban wajen fassara su waɗannan ayoyi guda uku ne cikin suratul ma'ida da ayata 44 karshen ta kenan da ta 45 sai ka ketare ta 46 sai ka je karshen ta 47 wato mallami hakun yahkum bima anzalallahu wa ulaika humul kafirun da kuma wallahi hakum bi anzalallahu wa ulaika humuz zalimun da kuma umar lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun bari mu karanta kowace ita kadai a yadda take ta farko ubangiji ta ala ce inna anzalna tawrata fiha hudan wa nur يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله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 abubuwan da na taɓa faɗa da zai iya kacin kokari kar mai maimaita su yanzu don ilimi ci da mai ke baya maimaituwa. wannan aya malamai sun yi saɓani mai yawa amma bari mu ɗauki guda ɗaya shine shin azzalimuna alkafiruna alfasiqun jinsin mutane ne guda ɗaya da aka siffanta su da haka ko kuma alkafiruna daban azzalimuna daban na daban waɗansu malamai suka ce gaba ɗaya gaba ɗayan waɗannan sifatun limausufin wahid siffofi ne na jinsin mutane ɗaya shi ne dukkan wanda ya hukunci ba da abin da Allah ya saukar ba shi kafiri ne sannan kuma shi azzalimi ne hukunci da ba da abinda Allah ya karba bayan sai su kafiri da ya zama kafiri kuma dama kafiri kuma azzalimi ne tunda Allah ya ce wal kafiruna hum zalimun to nan ya zama azzalimi sannan kuma shi fasiki ne tunda an ce su kafirai mako masu wuta to Allah ce wa amal ladina fasiqu fa ma'awahum nar to dan haka sifa ce ta jinsin mutane guda ɗaya shine duk wanda ya hukunci ba da abinda Allah ya saukar ba shi kadai azzalimi ne shi kafiri ne shi fasiki ne shi wannan magana ta farko cikin maganganun malamai kenan magana ta biyu waɗanda suka ce a'a muwasafat ne limusufin muta'addid alkafiruna daban الظالمون daban alfasikuna daban akwai halin da zai ya zama kafiri akwai halin da zai ya zama azzalimi akwai halin da zai ya zama fasik aka ce menene hujjar ku suka ce yayin da zai zama kafiri shine a halaye guda uku na faɗi sa cikin rububi amma yanzu saboda isar da sako sai a ware shi da idan mutum ya hukunci da dokar da ba ta Allah ba yana ganin ya halatta yayi haka shi a wurinsa halatti ne kawai ko ka dauki ta Allah ko ka dauki duk ɗaya ya halatta to a lokacin ya zama kafiri idan mutum ya aiki dokar da ba ta Allah ba yana itikadin wannan dokar da ba ta Allah ba daidai take da ta Allah kansu ɗaya ba wanda take kota ya zama kafin. idan mutum ya yi aiki da dokar da ba ta Allah ba yana itikadin wannan dokar da ba ta Allah ba ma ta fi ta Allah to waɗannan su ne za ka karanta musu wa mallami hakun bi ma'anzar Allah fa wala kahumul kafirun an gane ku to amma wanda ya aiki da dokar da ba ta Allah ba a zuciya ya ta Allah ita ce mafificiya amma sai ya aiki da dokar da ba ta Allah ba dan ya zalunci wani dan yana jin haushin wani ya daure shi ba da haƙƙinsa ba ya kwace musu dukiya ba da haƙƙinsa ba amma a zuciya san abin nan da ya sunan shi sako kuma ya san yawa wani adalci wajibi ne kuma yana kudurin haka to wannan shine da mu zalimun wanda kuma ya aiki da dokar da ba ta Allah ba ya san ta Allah ita tafi a zuciya yana kudurin haka amma ya aiki da dokar da ba ta Allah ba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 a zo a goga masa gawayi ko toka a fuska a ɗora shi akan jaki a yi yawo da shi a kasuwa a yi masa dariya to sai a mayar da shi gida sai suka zo wajen annabi su yi fatawa suna jiran annabi kuma ya ba su wannan hukuncin na son zuciyar ya kyale abin da wahayi ya sokar saboda haka suka cewa in ya ba ku abin da shi kuka je nema ku karba in ya ba ku wani abin da ba wannan ba ku kyale masa kayansa a jerin sa ne har aka zo inna anzalat taurata fiha hudan wa nur kaga anan gurin suna ganin wannan abin da suka musanya na ukubar zina a madadin jifa sai suka musanya ta da mai goga gawayi a fuska da tsora mutum akan jaki a yawo da shi to shi mai da su kafirai amma idan ka dauki katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal-'ayna bil-'ayni wal-anfa bil-anfi wal-udhna bil-udhni was-sunna bis-sunni wal-juruha qisas fa man tasaddaqa bihi fa huwa kafaratun la to kaga anan gurin an kawo dokar an shimfida ta ana ba da labarin dokar akan yahudawa amma kuma ta zo ta shafe mu to duk waɗanda ake faɗa a lokacin sun yarda da ita in kaga mutum ya saba dokar to ya saba ne dan yana son ya zalunci wani tunda an yi maganar kisan kai an yi maganar yanke hanci an yi maganar yanke hannu a abin nan yanke gutsuri mutum hanci ko harshe ko wani abu duk mutumin da kai wa wannan dan ka zafi ta dan wani dalili ba zalunci ba kai to kuma sai aka zo kai kuma za a yi maka kisasi sai alƙalin ya canja maka da wani abin da ba kisasi ba saboda dama yana jin hushin wancan kaga fa la ta zalimun to su kuma waɗancan waliyakum ahlul injili anzal Allah fi wa man lam yakun bima anzal Allah walaka wal fasiqun shine suka ce shi kuma wannan akan mutumin da ya karɓi rashawa saboda su malaman da ayar da take magana a kansu sun shahara wajen karɓar rashawa da cin hanci to kaga waɗannan su ne maganganu na malamai magabata ar-rasikhuna fil ilmi kuma ahlus sunna wal jamaa tun daga da haka abdullahi dan abbas ya tafi tun daga da haka imam bukhari ya rubuta littafin sahih al-bukhari akai yayi babu yace babun kufrun duna kufrun yace babun zulmun duna zulm babun da yake magana kafircin da bai kai babban kafirci ba babun da yake magana akan zaluncin da bai kai babban zalunci ba babban zalunci kafirci kenan karamin zalunci kuma aikin sako kenan babban kafirci ya zama fita daga musulunci karamin kafirci ya zama wato ayyukan sako kenan imam bukhari kan wannan ne babu cikin sahih bukhari kan wannan abdullahi dan Abdullahi fada kan wannan imam ibnu kasir ya fassara tafsirin sa kan wannan kuma ya koya daga makarantar shaykhul islam ibnu taymiyah saboda haka wannan ita ce silsila ta ahlus sunna wal jama'a ba'dhum akhizun bi riqabi ba'd dhurriyatan ba'dha min ba'd suna tare da juna kan wannan fahimtar daga yanzu idan na zo na ce dukkan wanda ya hukunci da da wani abin da Allah ba Allah ya saukar ba ko da ya yarda a cikin zuciyarsa na Allah shine ya fi ya zama kafiri to fa na sabawa tun da kansa bai har ya zuwa yau ba ni da wani magabaci a baya in ka na samu magabaci a baya to cikin mu'tazila ne ko al wanda su kuma yana daga cikin manhaj su dukkan wani mai aikin sako kafiri ne to kaga wannan ba manhaji bane na ahlus sunna wal jamaa tun da daga gamidiya ta yi zina da ta tuwo manzo Allah ya yi mata sallah kuma tubar da ta yi shine ta zo ta ce ta bayar da kanta a tsarkake ta inda kafirci ce da sai ta mai ta kalmar shahada to saboda haka waɗannan shine abin da ya kamata duk mai lura da nutsuwa ya yarda da su kan wannan al-imam al-sheikh salih bin uthaymin al-sheikh muhammad salih bin uthaymin ya dogon sharhi lokacin da yake sharhin kitabut tauhid na sheikh muhammad ibn abdul wahab zamu wannan a cikin al-qawl ya dogon bayani kan wannan al-imam bin baz ya magana kai kan wannan sheikh nasir bin albani ya dogon sharhi akai lokacin da waɗansu matasa masu zafin kai suka same su kan cewa sai an kafirta ko an fitar da irin su sayyid kutub daga cikin musulunci irin su hasan albanna daga cikin musulunci saboda manhajin su ya saba na ahlus sunna wal jamaa yace kasancewa sun saba manhajin ahlus sunna a tsarin da'awa wannan haka ne amma ba za mu ce musu kafirai ba ba za mu fitar da su daga cikin musulunci ba kan wannan dukkan ahlus sunna suka tafi akai dan haka anan gurin ban ga dalilin da za ku zo kuna ta rigima akan abin da bai taka kara ya karya ba kan abin da in kun koma kan littattafai a natsi za ku iya samun maraka a cikin sa kuma anan gurin nake so ku gane wani abu guda daya ka'ida ta addini ba kayan gidan wani mutum bane shi kadai balantana ya ce ya fi mu san shi shi addinin kaya ne na kowa da kowa duk mutumin da zai dauka yan uwansa musulmi ba su fi ya fi su san addini to a nan gurin yayi tazkiya ta kansa Allah kuma ya ce fala an fusa ko a nan bi taka dai kenan na biyu a adalci na malaman na malaman suna irin wanda muka gada dukkan wani malami da zai magana kan addini a kowane zamani yake in dai malami ne shi ba annabi ba to yakan ɗauki sauran malamai ɗan uwansa ya kasa su gida uku akwai waɗanda ya yarda sun fi shi akwai kuma waɗanda ya yarda kansu ɗaya shi da su akwai kuma waɗanda ya yarda shi ya fi su hankali da adalci da shari'a da lafiyayyen tunani shi ne mutum ya yarda da wannan kasan gida uku amma idan na ɗauka dukkan mutane ne da su kanmu ɗaya to wannan shine rashin hankali idan na ɗauka kuma dun na fi su a tara duk malamin barna dun na fi su ne ja'far a tara duk malamai a kano na ahalu suna gaba ɗaya na fi su ne ja'far to wannan yana nufin kamata ya yi a samun mari a kai ne gidan kurkuku ba na amma idan na yadda akwai waɗanda sun fi ne akwai waɗanda kanmu ɗaya kuma akwai waɗanda na fi to wannan shine adalci kuma shine abin da ya kamata kuma ga ka'idar ilimi ita ce a fagen ilimi zai iya finka zai iya finka kaiwa ne idan to ina da fifiko a kanka a mas'ala ɗari da za a tattauna a kanta amma a samu wata matsala ɗaya kafi ni gogewa a cikinta duk da na fi ka akan ɗari to in na zama malamin ka akan ɗarin kai kana iya zama malami na kan wannan guda ɗayar ka'idar ilimi haka ciki amma in ɗauka na fi ka akan komai da komai shi ma wannan nau'i ne na zunun na ɗan rashin hankali rashin hankali in ɗauka akan haka cewa na fi kowa akan komai saboda haka duk wanda zai taɓa wannan mas'ala a matsayin ku na masu hankali da Allah bai wa basira abin da ya kamata ku kalla da shi ke shin ya fi kowane malami cikin malaman garinsa ilimi shin ya fi kowane malami cikin malaman garinsa tsoron Allah da takawa ne sayyidul muttaqina ne imamul zahidina ne abarrun nasi kalban wa amaquhum ilman ban tsammanin wani mutum zai fito ya karfin hali ya faɗa haka in ubangiji ta Allah ya bashi basira kuma yana karanta tarihin magabata kuma yana cin moriyar abin da ke karanta da tarihin magabata ta yaya zan samu natsuwar cewa ni dinnan duk abin da na faɗa ɗari bisa ɗari daidai ne babu kuskure a cikinsa amma duk abin da wani wanda ba ni bai faɗa kuma kuskure ne babu gaskiya a cikinsa ta yaya zan yi in ware wata matsala in ɗauka ni ne malamin kowa a cikinta tsakanin sa'annina da waɗanda nufi da waɗanda suka fi ni duk wanda ya wannan to bai wa kansa adalci ba wannan shine abin da nake so in faɗa muku a matsayin amana kuna da muhimmanci a wurina ko al'ummar jihar Borno ko North East gaba daya ina jin kimar ku da darajar ku a cikin zuciyata nikan ji farin ciki duk lokacin da na zo muke tare cikin tafsiri ko cikin kiyamul laila a cikin azumi ko wajen azumi saboda a yanzu dai da wuya ka samu wani gari babban birnin jiha da ubangiji ta'ala ya tara masa taron matasa waɗanda suke son sunnar annabi irin nan garin irin nan garin mai amma ba abin da ya lalata al'amuran ku sai wannan matsalar da ta kawo muku kai wanda kuma an kya tsaya a wurin ta hanyar ilimi kawai son zuciya sannan kuma kowa na tattaunawa a cikinta da wanda ya karatu da wanda bai karatu ba to wannan shine babbar musibar da ya kamata ku kalle ta da idan basira mas'alolin ne guda biyu aikin gwamnati da an gina shi ne akan waɗancan mas'aloli da na faɗa don wallahi hukum bayan zala ko la kamar kafin kuma kun ji bayanin malamai akan su kuma mutum ya dauki littafin alƙalin mafi ne min wasanni ne duba ya duba sharhin kitabu tawhid kowane sharhi ya ga dama ya dauki bukhari ya dauki muslim ya karanta abwab din kadai Ka ya duba ko da kashful mutawari wanda abwabul bukhari kawai ya dauka don ya fitar da fikihun bukhari mujalladi daya ya ga kowane babin da imam bukhari ya kulla mai matsansa ya magana ahlus sunna wal jama'a take kuma ya kai ka fahimci magana ahlus sunna wal jamaa a wurin wani malami ba a ilimi daga ni da littafi kai tsaye sai malami ya dora mu sai malami ya dora mu zai iya bugun kirji in yi alfahari ba wai alfahari da na yi karatu ba yin alfahari da cewa kitabut tauhid da na karanta ubangiji ta ala sa jama'a da dama suke jin su ko su saurare su a kafofin watsa labarai daban-daban malami na da ya fara karantar da ni shi tun kafin in tafi madina sai ne shek abubakar jibril yanzu ne cikin imam na jami'ar bayero a kano kuma ya kammala karatu a jami'ar madina tun 1970 wani abu babukan da ban karanta ba da naje kuma na karasa a wajen wani malamin mu da yake karantar da mu a masallacin jami'a Sheikh Muhammad ibn Abdullah Gunaiman to kaga ni zan buga wannan dan girman Allah ka faɗi malamin da ya karantar da kai kitabul tauhid daga farkon sa zuwa karshen sa wanda shine mafi zama jaririn littafi a cikin littafi na aqida a duniya cewa ga malamin da shi ne ya dora mun tiriyan tiriyan daga farko har karshe ne yanzu ga abin da na faɗa komai yana nan da ne za a iya zuwa a ji a same shi a ce ka karanta da Jafar ya ce a Jafar ƙarya yake ko in ana son ma a more za a iya zuwa a same shi a kan na yi wannan karatun tsakankanin 1986-87 har zuwa 88 kafin in tafi jami'ar musulunci a 1989 su da muriya a littafi a makaranta a cikin aji aka daga karantar da mu karance shi da sauran tafai na addini da sauran tafai na hadisi da sauransu to amma ya kasance dan na yi high islamic ko kuma dan na yi diploma na iya buɗe littafi in karanta in je in ɗauko waɗansu fatawa da ban fahimci me aka ce ba wallahi wallahi akwai abubuwan da zaka ji mutum yana karantawa a kasar kana jin tausayinsa saboda ka san ba larabcin ba daidai yake karantawa ba to ya za a yi fasara daidai to amma abubuwa ne ake yi da sunan nasiha cikin addini da haka kaga maganar aikin gwamnati duk abin da za a kafa wajen da shi ne wadancan abin da muka magana su maganar karatun boko za a ce haramun ne abin da na faɗa a bauchi da ranar asabar ina bauchi asabar da ta wuce har lahadi na ce menene haramun din boko dai abu biyu ne a cikinsa akwai na uku abu na farko shine kimiyyar da fasahar da sciences din hada kaza da kaza da hada kaza da kaza wannan basirar wannan kimiyyar da za a kera inji da za a yi gini da za a yi noma da za a yi kaza da ita koyan shi wannan din shine kafircin idan wannan ne kafirci duk mai gyaran rediyo a garinka duk mai gyaran talabijin duk makanikin inji na mota ko na mashin ya zama kafiri duk manomi da yake noma yake zuwa ya sa taki irin nashi na gida shi ma ya zama kafiri duk mai mekaniza da faci ya zama kafiri kenan wannan shine kimiyyar to abu na biyu shine yaran da ake koyan wannan din da shi yaran da ake koyan shi wannan kimiyyar da ita da turanci ake karanta geography da turanci ake karanta physics da turanci ake karanta mathematics da turanci ake karanta biology da turanci ake karanta chemistry to shi turancin da aka koyi waɗancan fannonin da ilimi da shi shi yaren turancin shine kafirci idan shi ne kafirci ke me ya mayar da hausar da kake magana da ita ko kanurin da kake magana da shi addini wancan yare ne wannan ma yare ne bari shi na gana bari shi na gana me ya mayar da wannan ya zama addini ya rage saura abu na uku abu na uku shine wato hanyar karantaswar ya zanto an cakuɗa maza da mata don a karantar da su to wannan zaka iya samun kuskure a cikin hanyar karantarwa cakuɗa maza da mata a karantar da su kuskure ne namiji baligi mace baliga ka haɗa su ka karantar da su kuskure ne to a a nan gurin lokacin da na tashi zan kawo yaran zan soki yaran ne ko zan soki ilimin ko kuma zan soki hanyar da ake bi a yaba da ilimin hanyar adalci shine a nan gudun sai in ba hanyar da ake bi a karantar da ilimin in ce ita ce ba ta da kyau amma asalin yaren ba zan ce masa kafirci ba dan yare da turanci da jamusanci da cananci da jafananci da hausa da kanuri da babur da kowane irin yare baya da alaka da imani ko kafirci abin da yake da alaka da imani ko kafirci shine aqidar zuci da muka bayyana da dazu da maganan harshe da aikin gaba amma baya dai kenan sannan abu na gaba daga cikin abubuwan da ya kamata mu lura su bare da bare da abu na gaba daga cikin abubuwan da ya kamata mu lura da su sabubban da suka haifar da wannan sabubban da suka haifar da wannan suna da yawa daga cikinsu akwai abin da ake kira hubbu zuhur na ɗaya kenan na biyu akwai abin da ake kira qillatul ilmi na uku abin da akwai abin da ake kira البدء بالفروع قبل تحقيق الأصول نود أقوى بين ذلك كلا الكسل وحب التخلص من المسؤولية نبير أقوى بين ذلك كلا التعاون مع الأعداء لاستدراج المسؤولية العالمين ta hanyar wani ya maka addu'a ka samu kakan samu karatu ne ta hanyar kayi shi kuma kakan samu albarkarsa yayin da kayi yi shi kayi dan neman yardan Allah dan ka tsere daga gidan wuta ka sami shiga gidan aljanna dan ka ceci al'ummar ka da take cikin halin kakani kayi ku lura ku ga matsalar da muke cikin mu al'ummar musulmi a wannan kasa da bala'in da muka fuskanci kanmu a shekara bakwai na wannan mulkin da muke ciki babu abinda al'umma za ta ginu da shi wanda ba ka karya mu da shi a kansa ba a daidai wannan lokacin ko muke yakar kanmu muke cin dunan junanmu wannan wani irin addini muke yi me za mu je mu faɗawa Allah idan mun mutu akan haka wace hujja a yau ko ni ko kai ko shi ma iya bajewa a nan mai surutu mai zage-zage mu bakanta ne ga wanda muke son mu bakanta ka je ka kwanta ka mutu ko in je in kwanta in mutu wane ne cikin wanda yake tare da kai duk wannan taron ba za ku tsinana mun komai a wajen Allah ba ko wannan taron na nan ko na Bauchi ko na Kano ba wanda zai tsinana mun wani abu ko shugaba ko wanda ake shugabanta da haka nakan faɗa abu ne da nayi imanin gaskiya ne ko da wannan zai zama sanadiyar mutuwa ba haka a nan gurin da haka a nan gurin nike zan hankalin ku ko matasa duk wanda ke da shekaru 20 25 26 da bakwai yana da sauran kallo a Najeriya ba abin da ya kalla idan muka kalli irin matsalolin da suke fuskanta mara ummul musulmi mu duba mu ga yadda gaba ɗaya aka karkaɓe mu daga cikin harkar duk wani abin da ya shafi kasar nan mu duba mu ga ban arzikin kasar nan arzikin man fetur ɗin da noman da mu suka yi noman gyaɗa da wake da auduga aka haƙo man fetur ɗin tare da haka ta tare da haka aka je ake aka zo ana kasara mutane ƙoƙarin kaskantar da mu da wulakantar da mu a daidai lokacin da ya kamata mu ya kasance mun fi kowa fahimtar mai ake ciki amma daidai lokacin muka fi kowa ga fala a hakikanin gaskiya a hakikanin gaskiya abubuwan da duk ake ciki irin waɗannan ne na tabbatar cewa ba ababai ne da za su faranta wa manzan Allah rai ba inda yana duniya ba ababai ne da za su jawo mana yardan ubangiji ba da haka ne addu'a ta tun farko zan maimaita ta yanzu na yi addu'a ta tun farko kuma zan maimaita ta yanzu na roƙi ubangiji cewa duk abin da za mu ce da abin da za mu aikata in wanda zai zanto ya dace da yaddarsa ne ubangiji ta Allah ya dawamar da mu a kai ya kashe mu a kai duk abin da za mu ce ko mu aikata in ya dace da koyarwar manzan Allah ubangiji ta ala ya dawwamar da mu a kai ya kashe mu a kansa duk abin da za mu ce ko mu aikata in mun yi dan muna na wani dan mu ci mutuncin wani ya Allah karka sanya albarka a cikinsa ya Allah karka sanya albarka a cikinsa kuma abin da nake jan hankalinku karatu dai sai an yi shi duk wanda bai karatu ba wallahi ya cuci kansa wassalamu